So Malam Ibrahim kamar yadda ka sani shi wannan bikin miƙa mulki abu ne wanda ya samo asali tun daga 1937 a yayin da duk lokacin da aka yi zaɓe a wannan ƙasa aka zaɓi sabon shugaban ƙasa akan shirya wannan gagarumin biki wanda ake gudanar da shi duk ranar ashirin ga watan Janairu domin a miƙa mulki ga shi sabon shugaban ƙasa. kana ganin matakan tsaro da aka ɗauka bayan harin da aka kai ginin majalisa ya dace ko an wuce gona da iri? Gaskiya matakan tsaro da aka ɗauka abu ne wanda ya dace kuma ya cancanta. Duba ga irin hari da magoya bayan shugaba Donald Trump suka kai wa ginin wannan majalisa. Ah, in baka manta ba tarihi ya nuna cewa ba a taɓa samun irin wannan hatsaniya ko tarzoma a cikin wannan majalisa ba tun bayan da aka samu matsala ta ainihin ruguje wannan gida ko kuma sanya masa wuta wato lokacin yakin duniya da aka yi na 1812 da aka yi. Ya kake ganin halayyar jama'a a wurin da kake ana zaman ɗarɗar ko kuwa? To alhamdulillah mu dai inda muke babu wani abu na ainihin ɗarɗar ko fargaba ko tashin hankali. Kamar yadda ka sani jihohin da suke jikin birnin Washington DC wato wanda suka hada har da shi Washington DC ɗin irin su Maryland, Virginia jihohi ne wanda baki ɗaya shi shugaba Joe Biden shi ya cinye zaben wannan yankuna gaba ɗaya. kuma ba na jin akwai irin waɗannan magoya baya na shi shugaba wanda yake akan mulki a waɗannan yankuna da yawa saboda haka mu dai nan kam hankali a kwance yake banda muna da farin ciki babu abin da muke da nishaɗi na wannan zuwan wannan rana yayin da 'yan democrat ke zargin 'yan republican da ingiza tawayan 'yan republican ma na zargin 'yan democrat da ingiza tashin hankali a biranen amurka a lokacin sama ya kaga wannan cece kucin To gaskiya ai hatsaniya da aka samu lokacin sama in ka lura hatsaniya ce da ta taso sakamakon kisan wani bakar fata da aka yi wato George Floyd a nan Amurka. Don haka wannan hatsaniya ce wacce gaskiya ba ta da alaka da al'amarin siyasa kuma a wannan lokacin da 'yan jam'iyyar republican da 'yan jam'iyyar democrat ai da yawa sun haɗu kuma sun shiga cikin wannan zanga-zanga da aka dinga yi wannan na harin majalisa ga baki ɗaya alkalima da kuma manya-manyan kafafen tsaro na ƙasan nan da yaɗa labarai suka tabbatar cewa shugaba donald trump ya angiza wutar wannan hatsaniya ta wace hanya kake ganin biden zai iya haɗa kan amurkawa To gaskiya Malam Ibrahim al'amarin haɗa kan Amurkawa abu ne wanda yake da matukar wahala a wannan lokacin. Kuma shi shugaba Joe Biden zai fuskanci gagarumar uh, tangarɗa da kuma tsaiko ta wannan ɓangaren. Gaskiya kai ya rabu sosai matuka, Kuma abu ne wanda sai ya ɗau lokaci kafin a ɗinke wannan ɓarakar. in ya dage kuma ya tsaya da mulki na gaskiya da adalci ina ganin cewa abu ne da zai iya yin nasara kafin ya bar kujerar mulki a shekaru masu zuwa